الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل ويسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in daidai lissafin nasara muna bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara jiya cikin amincewar ubangiji aka buɗe wannan tafsiri inda aka gabatar da jawabai muka ce in allah ya amince daga yau za a ci gaba da karatu ga alama kuma allah ya amince muna ƙara jaddada godiya ga allah madaukakin sarki idan kuma za mu gaji alarma baya tafiya da ita ka umra jiya ya sauka a birnin kano a abuja jiya abuja ya sauka daga abuja ya nauta ya tafi kano a jiya aka kuma yi kwana da iyali walfauru da gaggauta a farar farilla ne kuma yi wa kawai son zuwa kaduna rago ba zai iya wannan ba da muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi iyalai kuma da suke dago ya ke da su ma Allah ya musu albarka muna cikin suratul al'am. suratul an'am kamar da na ambata sunan da take magana a kan tauhidi da aqida masu karkatar kira ta yi ta haƙuri ba laifi na ba bane laifin suran Allah ta'ala ya samu dace alaran ma ya karanta mana gaba da muka kwana a shekarar da ta gabata aya ta karshe da makaranta ita ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wannan ayar mun fassara ta Allah rama كان ne masan da Qur'ani kawo mana ayar وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم على رب في الزرقية وتلك حجتنا وتلك إذا في حجتنا atainaha ibrahim ala qaumihi wacce muka baiwa annabi ibrahim ya kafa hujja da ita akan mutanensa malamai suka ce muka ba shi ina abin da ake nufi ai allamnahu iyaha da gairi wasu ɗaki mala'ika mu da kanmu muka karantar da shi wannan hujja muka ilmantar da shi ba ta hanyar wasu mala'ika ba wasu malamai suka ce atainaha ibrahim ai arshadanaha ibrahim wacce muka shirya da annabi ibrahim zuwa gare Wace da ita ya kafa hujja akan kafiran zamaninsa masu bautar taurari da masu bautar rana da masu bautar wata da masu bautar gumaka duka ya kafa musu kusa ya kafa musu hujja sai da suka gane abin da suke bautawa shiriri ta ne Allah kada ya kamata a yi mai Allah kaɗai ya kamata a roƙa sai da suke zartu na ba su da hujja ko da mutum ya ki to sai ne ya yi ƙunar rikin wake ya ci gaba da abin da yake yi amma a zuciyarsa ya gane abin da yake kuskure wanda wannan shi ne karantarwa ta alƙur'ani mai girma kuma ina ƙara tabbatar muku waɗannan abubuwan da muke karantarwa na suna wannan karatu da muke karantarwa na aƙida muke karantar da al'umma ina tabbatar muku ina ƙara jaddada muku wallahi duk waɗanda suke jayayya da ku malamai a cikin ku ba jami'ai a cikin ku ba sun san abin da muke faɗa nan gaskiya ne sun san abin da muke faɗa nan shine karantarwar Qur'ani sun san abin da muke faɗa nan shine karantarwar sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai saboda wasu dalilai wani ya ƙunar bakin wake ya ce zai ci gaba da ɓata zai ci gaba da tafiya a kan ɓata jahili kuma da ba ba a sun shi a lissafi karantar da shi ake da mu da su duka muna addu'a Allah ya gane da mu gaba daya Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qawmi sai Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha muna daga darajoji a wanda muka so malamai suka ce cikin ilimi da hikima babbar hanyar da kake daga dan adam zuwa daraja shine hanyar ilimi da kuma hanyar ta ne hikima a ita ce ɗan adam yake samun ɗaukaka sun kuka lura annabi adam da ilimi Allah ya ɗaga darajarsa har ya ba mala'iku umarni suka yi masa ne suka yi masa sujada tun daga nan ya zama na ilimi wato sila ce ta samun darajar ɗaukaka har zuwa ranar tashin kiyama saboda haka Allah yana ɗaga darajar wanda ya ga dama cikin ilimi da mai da hikima ya muka yi muka gane wannan na taɓa gaya muku ƙarshen aya shi yake nuna abin da farkon aya take karantarwa sai ƙarshen Allah ce inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne sannan mai ilimi ne hikimar an tafi kololuwa an kure wake da hikimar Allah ko zargi ilimi an tafi kololuwa an kure wake da shi na ƙarshe shine Allah ko zargi wato shine inna rabbaka hakimun alim Allah mai hikima ne kuma ya san wane ne wanda ya kamata ya daga darajarsa shi ya sa yake daga darajar al'umma ta hanyar ilimi da hikima Allah ta'ala ya samu dace sai Allah madaukakin sarki ya ce ga gaba da rama ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وهارون وكذلك المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى من الصالحين نعم. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين Allah madaukin sarki yake wa habla lahu haka wa yaƙo. sai muka baiwa Allah Ibrahim yaya guda biyu ɗaya ɗa ɗaya jika dawa dawa ke nan har ya Ishaq shi ɗa ne a wajen Allah Ibrahim Allah ya ce wa yaƙo. da kuma shi annabi Yaƙo. shi kuma annabi Yaƙo. ɗa ne a wajen ma ɗa ne a wajen ya Ishaq kenan ya zama jika a wajen ma ya zama jika a wajen annabi ibrahim alaihi salam ba kuma gada da duka ana ɗaukar su ne ne ya ne saboda hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya kalli jikan sa al an fatima da na aliyu Allah ya kara nuna su da yaddarsa ya ce in nan ne haza kayyidun lalle wannan ɗan nawa shugaba ne in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa la'alla Allah an yusliha bihi a ta'ifatayn azimatayn min al-muslimin yace ina fata wannan tsanawa Allah ya amfani da shi ya sulhu tsakanin ɓangarori guda biyu masu girma na al'ummar musulmai a kan zira kuma abin da ya faru kenan alhassan shi ya zama sanadiyar sulhu tsakanin manya-manyan bangarori na musulmai guda nawa guda biyu da bangaren wato ainihin mu'awiya da kuma ɗaya bangare waɗanda suke jayayya wato bangaren da zaka ce ya samu asali da bangaren su sai na aliyu radiyallahu anhu a sanadiyar alhassan allah mabukin karshe ya sulhu ga wani al'umma to kun ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam da alhassan ji ka ne sai ce in dabni haza lalle wannan ɗa nawa to kenan jika shi ma menene shi ma jika ɗa to Allah madaukakin sarki ya ba annabi Ibrahim wannan ni'ima domin haihuwar ɗa ni'ima samun jika shi ma menene ni'ima Allah yana lissafa ni'imomin da yawa annabi Ibrahim ya ambaci ni'ima ta farko shi ya ba shi hujja da ya karya musulkai da ita sai kuma ya ƙara ambatan wata ni'ima shine ya ba shi ɗa kuma ya ba shi Allah ya ce kuma kullum halaina da ɗan da zika, Allah ya ce duka ta shirye da su yau akwai abubuwan da ke da a duniya kamar a ce jaka ka ka gane sunna matarka ta gane sunna iyayenka a hadin sunna ƴaƴanka a hadin sunna sunnar har ta yi na so ta mamaye jikoki su ma a hadin sunna akwai abin da yake da zafi a duniya kamar wannan da je kai kungurin dan bidiya tsoho dunkule da dan bidiya tsohuwa ta sha bidiya ta koshi ya ciki gida yar bidiya ya'ya ai kaga ba ta kira akwai matsala wannan nima ce ko ba nima ba ce nima ce sai ba da suka ce a dare wannan gaba akwai darasi menene darasin shine duk da ka hakura da wani abu dan Allah to shi kuma Allah sai ya baka abin da yake shi domin shi duk da ka hakura da wani abu da me dan Allah to Allah sai ya baka abin da yake wannan ma'aikacin gwamnati da ya aka kawo maka rashawa cin hanci ka kalla sai ka tuna Allah ya hana sai ka hakura ka ki karba to shi kuma Allah sai ya biyo maka da wani alheri alheransa da yawa wanda sai ka gamsu wannan alherin ya fi wacce rashuwar da kai haƙuri da ita saboda ka haƙura da zawa don Allah kana neman mace aure kana ƙaramin santa sai ka gane cewa fasika ce ko mushirka ce ko mazinaciya ce ba ta sai cika aure ba ga ta kyakkyawa kana ƙaramin ƙaunarka amma sai ka haƙura da ƙaunar nata don Allah shi kuma Allah sai ya baka wani abu da ya fi alheri alƙawari ne nawa na Allah kana aiki a wuri sai kaga aikin ya hana ka addini aikin ka yanayin ofis ba zai baka ka samu bauta wa Allah mai sarki ba sai ka ce ka matsura kai rizani ba wanda ya san dalili ba shi kana samun kuɗi a ofis ba za ka samu ba amma ka haƙura da ofis ka yi rizani saboda ka cika da addininka. ka a ofis akwai temptation da yawa akan addininka. ka to shi kuma Allah mai sarki ya maka alƙawari sai ya musanya maka da abin da ya zo na alkhairi sai ya musanya maka da abin da ya fi ne Yi ya fi wannan alkhairi me yasa annabi ibrahim allah ya mata waɗannan ni'imomi da kuka ambata ai in ba ku manta ba har ya girma matarsa ta tsufa shi ya tsufa sun samu haihuwa ba su samu haihuwa ba to me yasa allah maɗaukin sarki ya ɗauko wannan ni'ima ta yaya ya ba su akwai wani abin da annabi ibrahim ya yi haƙuri da shi domin allah menene abin da annabi ibrahim ya haƙuri da shi domin allah in ba ku manta ba a cikin suratu wato maryam allah ya gaya mana wa'azin da annabi ibrahim ya yi mahaifinsa ko ba haka ba ƙur'ani mai girma ya ce wa kirkir da ibrahim واذكر في إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا لغيتي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا يا إبراهيم قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان بي حكيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما كذب اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب hmm. وكلا جعلنا نبيا Annabi Ibrahim ya yi wa mahaifinsa wa'azi, haka ne? Na, duka mu zuwa Annabi Ibrahim ya yi wa'azi, ya yi wa mahaifinsa, ba zagi ba cin mutunci. amma buka farko sai mahaifin sai ce a rajibin an ta na alihati ya ibrahim ya kai ibrahim ya zuba maka nawa allolin nawa su kake kyama la illan tantani kun baka daina wannan wa'azin da kake ba la arzu na ka zan jefe ba wahalolin na ya kuma tattara kayan ka kawai gidana kenan ya zaɓi ibrahim su biyu ya zaɓi daya ko zaɓi daina wa'azi ko ya zaɓi ne mai ya rage na shi zama an yi bar gidan baban sai ta nina duk da haka ƙara salamun alai annabi ibrahim ya ce ya ba na ba faɗa na nema ba aminci ya tabbata a gare ka zaman lafiya ne ce ba rikici na kawo a gidan ba sa'an kan kiro na kawo da sannu zan roƙa maka zafarar ubangiji na inda huka da je hasiya domin shi ubangiji na ne karɓar zuwa ta zan roƙa maka gafara abubuwa biyu kuma da kake zaɓi ɗaya to na zaɓi bar gida amma wa'azi ba zan bari wa a biyu ku zan kaurace muku wa ma ta da ƙura zai dole la da goma kan da muke bauta kawo wa a da ƙura zai ci gaba da bauta wa ubangiji na a sa Allah a kuna bi du'a rabbi shaqiya ina fata ba zan zama taɓaɓɓe da bautar ubangiji ba yanzu annabi ibrahim ya zaɓi ya bar gidansu akan kan yamar addini ya zaɓi ya bar gidansu da ƴan uwa da dangi da suke ɗaya da masa kewa ya zaɓi ya haƙura da wannan jin daɗi na ɗaya da kewa da iyaye da ƴan uwa da dangi suke masa saboda ya tsira da me ya tsira da addini sai Allah ya ce to falan ma aka zala Allah bai masa neman ba gurasai da ya tsaya zama ya gargace yake ko zai fasa Allah ya ce falan ma aka zala yayin da annabi ibrahim ya cika wa allah alƙawarin da ya ya haƙura da iyayen da ƴan uwan da dangi ya kaura shi rufe ya ya zaɓi in ma zai rayu shi kaɗai sai zai rayu shi kaɗai wa ma ya abu nuna min dunin da abin da suke bauta kuma bayan allah allah ke sai muka ce bari mu musanya masa da ni'imar da suke iyayen da ƴan uwan da dangin amfani a wajen shi wa habna lahu ishaqa sai muka bashi ƙana cikin sa shakuwa da ke tsakanin ta da mahaifinsa ya fi shakuwa da ke tsakanin mahaifin da ɗan ta faɗa gane wani. yadda ɗa ke ɗebe wa uba cewa ya fi yadda uba ke ɗebe wa ɗan cewa shi ya sa Allah ya fi muka ba shi ɗa bayan mun ba shi ɗa sai muka sake ba shi jika Allah ya ba a bira da tsawon kwana har ɗan ya girma shi ma ɗan ya aure ɗan ya haihu ya zama gashi ga ƴaƴansa ga jikokinsa suna rayuwa tare akwai masu iya ɗaya maka cewa ta rayuwa lokacin da ka kai shekaru kamar ƴaƴanka da jikokinka ba su zama wani a daidai wani lokaci ka bi buƙatar ƴaƴa da jikoki wajen ɗaya kewa sai da buƙatar ka zuwa ga mahaifanka don mahaifan ka lokacin su bi ka tsufa maganar ɗaya kewa wani za ka yi ba daidai wani lokaci kun ga da ya haƙura da wani abu sai Allah ya ba shi mai sai ya ba shi wani alkhairi da ba aka gafarta mu Allah ya ce to ba ne ya tsaya ba wa kullun da Allah da jiya da dan da jikar duk baka sa suka zama annabawa idan Allah ya tsaya ne ma ta zama zama ne ba saboda ya haƙura ya yadda ya riƙe addini ya riƙe aƙida ha gangan ya yadda ya bar gidan nasu ya bar iyayen ya bar ƴan uwa ya bar dangi amma ba zai iya barin aƙida ba zai iya barin tauhidi ba saboda wannan Allah ya ce to bari in mutun ya maka in ba ka ɗa annabi ya girma ya aure ya haihu shi ma ya haifi annabi a Ni ma ka gama zama ma a wannan shi yasa a baya ahalu suna yi ko su daga gidan da jinsu yaro yana zaune da mahaifinsa yana masa biyayya yana masa ladabi sai wani tsoho ya lallabo sai ya zuba uban ya ce a yaron ya zama ɗan izala kuma da ba ɗan izala da darajar mutu ke su ko mutanen na jirga ba su ne ba laifin gogin shaidan da ibilis su la'arafin laya shi ka da tsoho ce ya wuce babu laifin da ɗaya mace har ya rikice ya ce dole sai ɗa ya bar sunna sai ya bar aƙidar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bude ta idan ba haka ba kuma sai dai ya ce bar gidan da dama daga ciki an kore su daga gidan da jinsu haka ne kuma haka ba akwai waɗanda aka kora daga gidajen haya haka ne kuma haka ba akwai waɗanda aka ƙwace wa mata haka ne kuma haka ba Ba za ka samu irin nan ka tuntube su wallahi sai sun gaya maka bayan koran nasu sai da Allah ya musan ya musu da da yi wannan alheri idan mace ce kana auren mace yar wani shirye ke ɗan bid'a kawai ya ce ya kuma za mu yadda ya mutu zauna yi izala ba dole ba zai yi ba menene menene suka kwace yar ko to wallahi Allah ya tashi sake baka wata mata sai Allah ya samu wata kalle ne ya zanta da biya kan kowa kin wanda ya rasa sai baka sai Allah ya kama masa yarinya kala gari raɗau maɗau ga suna ga tauhidi ga tajawidi ga tajawidi Allah mun gure in wajen sana'a aka kore ka sai Allah ya baka sana'a da zuwa duk lokacin da aka yi maka barazana tsakanin duniya da lahira kace ka zaɓi lahira ka haƙura da duniya Allah sai ya kawo maka duniya da tafi duniya da karanta wannan wani jarumi ne mai zurfi daga nan da ilimin ka yanzu kan wannan ba ka iya baka da ba ka iya baka da sunna dan ka riga ka gama gane wa ake cewa Allah Allah ya gafarta ma malamai suka ce a wajen bisharar akwai abubuwa guda biyu masu ban sha'awa a wajen wannan bishara da Allah ya yi wa annabi Ibrahim a wajen wannan haihuwa saboda haƙuri da ya yi ya bi Allah maɗauke sarki menene abun farin ciki da bishara da farko qur'ani mai girma yace fa basharnahu bi ishaqa nabiyya wa basharnahu bi ishaqa nabiyya min as-salihin Allah yace wa basharnahu bi ishaqa mun yi wa annabi ishaq wato mun yi wa annabi Ibrahim al-bishir da haihuwa annabi ishaq kamin a haifi yaro muka masa abincin muka ce za ka haifi yaro a lokacin ba a samu ciki ba ba ciki matar ka ta taɓa haihuwa ba Eh? aka ce masu za ka haihu ya labarin tambaye ku akwai farin ciki ko ba farin ciki sai Allah ya ce masa ko da za ka haifa na miji farin ciki ya karu ko bai karu ba sannan ha sunan shi ita ha a haifa makala Allah ya rabu waɗansu na ba ta karu ko ta karuwa sai kuma Allah ya ce duk ba hajiya ba ko shi ba za samu ba sai Allah ya ce kuma nabiyya dan kuma za mu yi account din shi zama annabi yanzu da kai ne a ka ba ta haihuwa ba har girma ya fara kama ka sai Allah ya ruwa maka yi cewa ai hajiya za ta haihu a lokacin ba da za a haifa ko mace ne damuwar ta murna za ta kama ka saboda za ka haihu sai aka ce maka kuma haihuwar da za ka yi ɗanar da za ka yi ba. murna za ta karu ko za ta karu ba sai aka ce kuma da idanu ka kamin ka mutu sai ka ga ɗan da za ka yi zama gwamnan jihar kaduna gaya ko hutun da garin zai fara shirye-shirye ya fara fiye da yadda ke kiwo da gidansa saboda ya sanar ga wani abu sarki a ce ɗan kamin a haife shi kuma aka faɗi matsayin da ɗan zai samu ka za ka haifi a kuma ɗan hajji zan babban mutum ke darila ranka za ka ga zama shugaban ƙasar najeriya ai maganar babba ce ranka za ka ga zama gwamnan kano da ranka za ka ga zama gwamnan gombe da ranka za ka ga ya zama mahaifin alƙur'ani da girma da ranka za ka ga ya zama limamin juma'a tun kana da rai aka maka wannan albishir tun ka a haifo yaron dole ka shiga da farin ciki saboda yanzu da an haifi yaron za ka fara kallon yaron da matsayin da aka baka tabbatar zai zama sannan Allah ya ce mina na kuma cikin nagartattun bayi malamai suka ce siffofin yaron da Allah ya ambata wa annabi Ibrahim su kadai sun isa su nuna maka girma da ke cikin wannan bishara abu na biyu shine da aka gaya masa cewa kuma yaron zai girma kana nan da rai wani yaro da maka zaka kawo shekaru har ya aure har ya haihu kuma ɗan ya girma ɗan ya zama annabi a gabanka kuma kai dama annabin Allah ne da Allah ko abin da ya kai farin ciki kamar wannan ba abin da ya kai farin ciki kamar wannan shi yasa Allah ko shi zai ce a suratu hud wa mar'atuhu qa'ima fa basharna annahu qa'iman ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لوكتين suka mata bayani da cewa za a halakar da mutanen garin annabi Dodo wa ra'atuhu qa'im matarsa tana tsaye sai za a halakar da kafirai daɗi sai kama ta kuma hikar sai ta yi dariya a wannan lokaci Allah ke fafashiyar na hada ishihada sai muka mata albikir za ki haifi ishihad annabin Allah domin ita ce mata annabi Ibrahim sai an ce za ta haihu sai yawa ne zai haihu annabi Ibrahim shi ne wanda zai haihu in an ce zai haihu wace ce za ta haihu tana yi wa ya zama wata mata daban Sun da ba mata a daga ibrahim ya aura ba to yanzu ana so a nuna maka kuma ɗan da za a haihu shi ita ce za ta haihu ya kun ga yanzu ita ma bishara ta shafe ta kuma ta shafe ta ba ita ma farin cikin ya shafe ta har yanzu kana da matsalar da taɓa haihuwa ba kai ma baka taɓa haihuwa ba sai aka maka abin da aka ce za ka haihu yanzu abin da gwamnati za ta zo shirin ita ne za ta haihu ko amarya za a kawo amarya ta haihu to yanzu ana so ita ma ta samu nutsuwa ita ce wacce za ta haihu domin samun natsuwa da tsara samun natsuwa ne a wajen mai gida sai Allah ya ce wani wara ya haka ya ko abin da zai baku sha'awa kuma bayan an haifi annabi sai haƙe zai girma ya yi aure kuna nan a gaban ku kuma ya sake haihu da ku samu jika a gaban ku kuma jika ya zama annabin Allah shi ne annabi ya ko alaihi salam wannan duka albarkar haƙuri da annabi Ibrahim ya yi ya iya ja, ya haƙura da kewa ta iyaye kewa ta ƴan uwa kewa ta dangi da abokan zama ya yi cewa ya koma zuwa ga Allah ne mutsira da aƙida shi Allah ka ba mu ƙarfin aƙida irin na Annabi Ibrahim shi ya sa ya zama shi ne babban komandar tauhidi shi ya sa annabi mu ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake cewa ya irin wannan hanya ta Annabi Ibrahim Allah ka zama kama shi ne wa hamna lahu haka wa yaƙo. kullan hadaina sai Allah ya ce wa nuhan hadaina zan qabl haka nan annabi Nuhu shi ma mun shiryar da shi tun ma kamin a san annabi ibrahim zai zo tun kamin annabi ibrahim ya zo a yi magana zai haihu zai samu jika duka allah ya shirya da su su zama annabawa tun kan wannan allah ya ce wa nuhan hadaina min qablu nuhu mun shiryar da shi mun ba shi annabtaka tun kan wannan lokacin da allah me yasa aka ɗauko magana annabi nuhu sai aka haɗa ta da magana annabi ibrahim da iyalan gidansa malamai suka ce kullum za ka ga annabi ibrahim in an zo magana sai a haɗa shi da magana annabi nuhu da an kawo magana annabi nuhu sai a kawo magana wa sai a kawo magana annabi ibrahim Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila inna inna auhayna ilayka kama sai Allah ya ce ne wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa ya'qub wal asbab fursa fursa fursa da ka ce na auhayna ilaka kama auhayna ila ruhi aka ambaci annabi ruhu aka ce wa nabiyyi min qadi sai aka ce wa auhayna ila man wa auhayna ila ibrahim sadaka ambaci iyalan gidan annabi ibrahim dalili ne akwai inda annabi ibrahim da annabi nuhu suke kama ina ne annabi ibrahim da annabi nuhu suke kama shi ne wato dukkan zuri'a da Allah madaukakin sarki ya samar da ita a duniya an samar da ita ne ta hanyar kakan wa annabi adam alaihi salam kenan bayan annabi adam duk aka gani a duniya yayin waye zuri'a annabi adam to ana nan sai aka zo aka ruwan mufana aka halakar da duniya banda annabi nuhu da iyalansa da wanda ke cikin wannan jirgi wanda ya kaɗa ne duk wanda bai cikin jirgin a halakar da shi bayan an halakar da duniya sai suka sauko suka yi ta hayayyafa kenan yanzu duk wanda muka gani a duniya bayan wannan lokaci zuri'ar wane ne zuri'ar da bi zuri'ar annabi nuhu ne sai sai a ce zuri'ar annabi ibrahim amma yanzu an samu annabi nuhu shi ma da za a dan dakata kan gaba a ce wannan zuri'a a sake kamin a ƙara kafin a ƙara saga ba a sai ba sai shi a cikin zuri annabi adam ne tun da annabi adam shi ne da farko to amma dai annabi nuhu shi ma ya samu wata dama da zai dan kare kura haka da za a dan dakata a ce zuri'a da ta biyo bayan da ke duniya shi ma menene zuri'a a ne ba da kuwa gane wannan to kenan duk annabawan da suka biyo bayan annabi nuhu zuriyar da waye ne zuriyar annabi shi shi su hadda annabi ibrahim to shi kuma annabi ibrahim daga lokacin da ya zo sai Allah ya sa dukkan annabawan da suka samu a duniya bayan zuwa annabi ibrahim sai Allah ya sa gaba ɗaya su dukkan su zuriyar annabi ibrahim babu annabi kwana ɗaya tannin bayan annabi ibrahim wanda ba daga extended family na annabi ibrahim yake ba kenan annabi ibrahim a nan gure shi ma ya yi kama da annabi nuhu ko mai kama da annabi nuhu ba ya yi kama da annabi nuhu shi yasa za ka ga allah yake haɗa su wani lokaci ya faɗe su su biyu kaɗai eh allah yake wala kada arsalna wala kada auhayna ila karshen sultan hadidi وقفينا على kuma da gaba kuma da daga batar kuma daga wannan hadida ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وجاي أنا لما خاتمين بثمان آيات. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاتقون كنا نسي الله يعبد سجود ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم الله يتم أيكو النبي نوح ده النبي إبراهيم سيتي وجعلنا في ذريتهما sai muka sa a cikin zuri'a su biyu annubuwata annabtaka wal kitab da kuma littafi saboda duk annabawan da suka biyo bayan su daga zuriyar wa suke daga zuriyar annabi nuhu suke da annabi wa da annabi ibrahim ina fata mun su wannan kun ga da gurin sai Allah ya hada su turawa, su biyu yace daga zuri'a su ne aka samu annabawa daga zuri'a su ne aka samu ne aka samu ayyuka ko da kafai to amma idan ka dawo cikin suratul maryam amma sai Allah ya magana sai ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim kan nabiyyi ulaika allazina an'ama Allahu alaihim من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا وإسرائيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا هذا لما رأيت لك كان آية تزرع كرب هذا يجيك أبدا لأي نعم أولا آية في الله أقول في سركية أولئك الذين أنعم الله عليهم baya a bace su annabawa sai ce waɗannan su ne waɗanda Allah ya nema a kan su min annabiyina daga annabawa sai Allah ya ce min zurriyyati adam daga zuriyarwa annabi adam shi bin shi ne farko sai ce wa min man nama ma anuni da waɗanda muka ɗauka tare da wa annabi nuhu an harkar da duniya babu wata zuriya da ta saura sai zuriyar man nama ma anuni sai ce wa min zuriyar ibrahim sannan sai ce daga zuriyarwa annabi ibrahim wannan ita ce kama da tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim in ka faɗaɗa kana iya cewa da annabi adam wato alaihi salam wato akwai kamance tsakanin su a cikin zuri'a su ne dukkan annabawan da aka samu a duniyar kai wannan ne dalilin da yasa a cikin wannan aya nan ma Allah da yake wa ruhan hadaina sai yake wa ruhan hadaina min qablu annabi nuhu kun shirye da shi sun kame annabi ibrahim sun kame annabi ishaq sun kame annabi yaqub Allah ta'ala ya kama shi sai Allah ya ce wa ruhan hadaina min qablu sai ce wa min zuriyati wa dawa dawuda dawa wa suleiman dawa wa yusufa dawa wa musa dawa wa harun da annabi harun waɗannan annabawa gaba ɗaya daga yana suka fito daga waccan a suka fito kuma sai Allah maɗaukin sarki ya shirye da su sai ke cewa wa zakariya ko sai ce wa yahaya sai ce wa isa sai ce ne wa irya sai Allah ya ce kullum min as-salihin wa'annan dukkan su daga gargatu ne sai ya sake cewa wa mugawa da zakariya wa ya haya wa isa wa iya sai kuma wa wa isma'il sai wa wa yasa sai wa wa yunus sai wa sai wa yuda sai annabi nu nan kuma sai aka ambaci annabawa guda hudu su kuma sai Allah ya ce musu ne yace wa kullum fadalla ala alamin dukkan waɗannan da muka ba Allah ya fi mun fifita su akan talikai ga baya mu dawo zuwa ga wayannan ayoyi da wayannan annabawa akwai da zan nufi ko koya shi abu na farko wayannan annabawa da Allah madaukakin sarki ya lissafo su su ne annabawa guda goma sha takwas da Allah ya kawo su a jere a Qur'ani mai girma in kana karanta Qur'ani tun daga bakara annabi babu inda Allah ya jero annabawa a rukuni daya da adadin da yake annabawa guda goma sha takwas sai a cikin wannan aya a cikin wannan sura sura anam a nan ne Allah ya ambaci annabawa guda nawa annabawa guda goma sha takwas ya ambace su a cikin rukuni guda daya sai ne da muka lura wajen turo wayannan wajen jero wayannan annabawa ba ta tashi aka fara sanin annabi Ibrahim wa tilka hujjatun suna'ati na ibrahim ala qaumi narfa wajen rijatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai aka kawo hada da hukunci haka sai aka ambaci annabi ta wa yaqub aka ambaci annabi yaqub aka ce kullun hadaina sai aka ce wa nuha hadaina min qablu mun shirye da annabi nuhu sai aka ambaci annabi nuhu eh sai aka ce min zurriyatihi dawud sai aka ambaci annabi dawud wa sulaiman sai aka ambaci annabi sulaiman sai aka ambaci wa ayyub aka ambaci annabi ayyub sai wa yusuf haka annabi abinci annabi yusuf sai musa haka ambaci annabi musa sai haro haka ambaci annabi haru sai wa zakariya haka ambaci zakariya wa yahaya haka ambaci yahaya wa isa haka ambaci annabi isa wa iliya haka ambaci annabi yahya wa isma'il haka ambaci isma'il wa yasa haka ambaci annabi alyasa wa yunusa haka ambaci yunus wa lula sai haka ambaci annabi lut in kuka kalli waɗannan annabawa ba an jero su ne a jerin tarihi ba da a jerin tarihi aka jero su da sai an ambaci annabi nuhu kamin ambatuwa kamin annabi ambaci annabi ibrahim kamin ambaci annabi isa'a, kamin ambaci annabi yaqub amma sai da aka ambaci sannan aka ambatuwa sannan aka ambaci annabi nuhu wannan abin da yake nuna maka ba a jero annabawan a jerin yadda Allah ya aiko su ba abu na biyu ba a jero su a jeri na daraja da fifiko nasu ba ina fatan fahimci wannan da an je musu a daraja da fifiko nasu da ba za a ambaci annabi Yaƙo, a ambaci annabi ishaq a ambaci annabi dawud a ambaci annabi suleiman a ambaci yusuf a ambaci kamin ambaci annabi musa da annabi ambaci annabi musa ba da annabi isa domin annabi musa da annabi isa suna cikin ulul azmi na rusu. waɗannan kuma ba sa cikin ne ulul azmi na rusu. amma ya zama sai da aka ambaci waɗannan kamin a su kenan Allah da ya tashi jero su bai jero su a bisa tartibi ne da suka zo ba bai kuma jero su a bisa tartibi na darajar su da matsayin su a wajen Allah ba da za a ware waɗanda suke ulul azumi a fara ambata su sannan ambaci sauran daga baya to amma me yasa Allah madaukakin sarki ya jero su a wannan jeri sai malamai suka ce akwai wata hikima da za ta ba ta sha'awa a ciki shine Allah ya yi gurufin annabawan bisa wani abu da annabawan suka yi tarayya a kansa ne an fara ambaton annabi ibrahim da annabi Isha, da annabi Yaƙo da annabi nuh wayannan ne hudu da aka fara kira me yasa aka ambaci wayannan guda hudu saboda suna da wata siffa guda Shi shine duk annabawan da Allah ya turo to makomar su tana komawa asalin su yana koma daga wayannan annabawa guda hudu ne ko dai ka ce zuriyar annabi ibrahim ne ko ka ce zuri'ar annabi nuhu ko kuma daga zuri'ar wa annabi ishaq ko daga zuri'ar wa annabi yaqub duk wani annabi dukkan annabawa nan gaba da yansu tarihin su su yana komawa ne zuwa ga waɗannan annabawa guda hudu kun ga wannan wata kusufiya ce da waɗannan annabawa guda hudu suke da ita da sauran annabawa gaba ɗaya ba su da ita wannan ne da dalilin da yasa sai Allah ya rukunin su su sai fara ambatar su haka ne ba ku an gane wannan na bayan daraja ta annabtaka daraja da ke biyowa baya shine daraja ta ilimi ya haɗu da mulki mulki ya haɗu da wa ga ilimi ga ilimi ga mulki to bayan darajar annabtaka ba wata daraja ta sauraka bar wannan domin malami zalla ba mai mulki ba darajar ta ba daidai take darajar malami mai mulki ba ko daidai take mai mulki zalla ba malami ba darajarsa ba daidai take da mai mulkin da kuma malami ne ba idan aka samu ga ilimi ga mulki to daraja ta kai daraja ba ka iya wuce wannan sai ka zama annabi na sai Allah maɗaukin sarki sai ya kawo annabi dawo eh da annabi Suleiman. annabi Dawud da annabi Suleiman. annabawa ne sannan masu gane ne malamai ne Allah ya ce wani kadi ate na Dawud da Suleiman. Allah ya ce mun bai wa annabi Dawud da annabi Suleiman mun ba su ilimi kun ga masu ilimi ne bayan masu ilimi ne masu sarauta ne ko ba masu sarauta ba ne duka zuwa sauran to wannan sa sai Allah madaukakin sarki ya biyo da su baya wa min zuriyatihi Dawud wa Sulaiman daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ce me wa ayyub daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ambaci wa ayyuba da ayyuba da wa wa yusufa da wa kuma wa Musa wa Harun sai Allah ya ambaci annabi ayyub me yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi ayyub daga cikin abin da yake bai wa bawa daraja a wajen ubangiji akwai haƙuri da jarabawa ta ubangiji Allah ya haɗa ka da talauci ka yi haƙuri Allah ya haɗa ka da ciwo ka yi haƙuri Allah ya haɗa ka da wata musiba ka yi haƙuri ka faɗi a zaɓe ka yi haƙuri wannan yana ƙara ɗaukaka darajar ka a wajen ma a wajen Allah maɗaukakin sarki shi kuma annabi ayu ya samu wannan darajar shi yasa Allah ya jarraba shi da ciwo ya jarraba shi da talauci ya jarraba shi da mutuwar yaya 'ya'yansa duka suka mutu dukiyarsa duka ta ƙare kuma Allah ya karbe masa lafiya amma ya yi haƙuri ko bai haƙuri ba yayi yi haƙuri to bisa wannan haƙurin da ya yi sai Allah maɗaukin sarki sai mai sai ya biyo baya da shi to daga nan sai Allah ya biyo da annabi Yusuf me yasa Allah ya biyo da annabi Yusuf saboda shi ya hana wayannan sifofi guda biyu idan ka kalli wa'in annaba da muka ce Allah ya ba su ilimi ya ba su mulki annabi Yusuf Allah ya ba shi ilimi ya ba shi mulki in ka kalli annabi Ayyub da aka ce Allah ya ba shi hakuri annabi Yusuf shi ma Allah ya ba shi hakuri ko ya ba shi hakuri ba ya ba shi hakuri yan uwansa sun cutar da shi an jefa shi a cikin rijiya babu abin da bai same shi ba amma yayi ne yayi hakuri wanda yasa sai Allah ya biyo baya annabi Yusuf sai aka biyo da shi bayan annabi Yaqub saboda ya hada darajar wa'in annabawa guda biyu a kuma darajar da annabi Yaqub yake da ita an gane wannan daga nan sai Allah ya ambaci annaba wanda suka fi kowane annabi yawan mu'ujizozi shine annabi Musa da annabi Harun babu wani annabi da Allah ya ba mu'ujizozi da yawa kamar wayannan annabawa guda biyu dan tare Allah ya mutunta sarki ya gudu daga nan sai Allah ya biyo baya da wayannan annabawa guda biyu daga nan sai Allah ya mutunta sarki ya biyo baya da annabawa da suka fi kowane annabi gudu gudun duniya su ko su ne annabawa guda hudu wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas su kuma wannan guda hudu duk annaba babu annabin da ya kai su hudu saboda in ka zama ɗan hudu ba ka sa hula mai kyau ba ka sa riga mai kyau ba ka sa takalmi mai kyau ba ka sa agogo mai tsada ba ka shan barfesun kaza ba ka cin misgirin da shish kebab da white rice da salad da cow tail da cow leg da to ba ka yi laifi ba inda ba ka ci haramun ba ne wai za a daba su ne da ke koyi an gane mun ko da muke ta taba kwafi su muna wajen su a nan biyu da zai ku hafa sallallahu alaihi wasallam an gane hikimar da sa aka jero su hudu daga nan sai Allah ya biyo baya da wasu annabawa guda hudu su kuma su ne annabawa wanda a yanzu a duniya babu littafin da aka saukar musu babu shari'ar da aka saukar musu babu wani wanda yake da'awar addinin su yake yi su kuma su ne nan, su nawa su hudu su ne wa eh? wa isma'il wa liyata wa yunusa wa luda su wa'annan yanzu a duniya a za ka ce ga littafin da aka saukan musu ba ba za ka ce ga shari'a su wacce ake aiki da ita ba ba za ka ce ga wani da zai addinin su ba a ganin sai Allah mai sarki sai biyo bayan su sai da ko kalla wani irin tartibi ne ubangiji ya bi da shi wajen jero wa'annan annabawa Allah ta'ala ya sa mu dace mun ta ci wani aya Allah ya bace annabawa guda nawa guda goma sha takwas amma idan ba ku manta ba malamai sun ce Allah ya ambaci annabawa guda ashirin da biyar ne a Qur'ani mai girma annabawa guda nawa guda ashirin da biyar yanzu a cikin wannan sura mun samu guda nawa sura da wadawa annabi Ibrahim ɗaya. annabi ita biyu annabi yaƙo uku annabi nuhu hudu annabi dawud biyar annabi suleiman shida annabi Ayub bakwai annabi yusuf annabi musa tara annabi harun ba goma zakariya yahaya isa iliyas nusa sha hudu wa isma'il waliyata wa yunuka wa luda mun samu guda nawa sha takwas guda nawa suka saura eh saura guda nawa saura guda bakwai kusuwa ne waɗannan guda bakwai ne eh inna allaha adam na farko shi ne annabi adam karanta bar aya inna allaha samu annabi adam yanzu muka da ya zama annabi nawa annabi nawa sha tara sai annabi hudu wa ila adi wa ila adi aqahum huda sun zama guda nawa sai annabi sale wa ila samuda wa ila samuda aqahum salihah mun samu nawa sai annabi shu'aib wa ila madyana wa ila madyana aqahum shu'aiba mun samu nawa mun samu a kirkir su ko sai a daga idiri su kirkir su daga idiri mun samu nawa eh? mun samu a kirkir su sai birtifin Allah ya ce wa Isma'ila wa Idrisa wa Zalkiti ya ga so su Allah ya yi wa Isma'ila wa Idrisa wa Zalkiti kun yi to yanzu mun samu girkife sun zama guda nawa sai na ake rikin biyar muhammadu rasulullah mun samu guda nawa duka ina ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به في ذلك فليتنافس المتنافسون